This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM. Hakanan ana iya sauraron mu ko da yaushe kuma daga ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu da wannan la'asariya Assalamu alaikum ni ce taku Halima jimrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryen da fatan duk kunanan lahiya da harko ga Ladan Ibrahim Ayawa da kanin labaran duniya. Ƙungiyar Boko Haram ta sako akalla mutane 200 da ta kame a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin ƙasar. An rantsar da shugaba Edgar Lungu a matsayin sabon shugaban ƙasar Zambia. Shugaba Barack Obama na kasar Amurka yana ziyarar kwanaki uku a kasar Indiya. A gangamin yakin neman zaben da ya jiya a jihar Borno shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan ya yi ma al'ummar jihar alkawarin kwato 'yan matan Chibok da ma sauran mutanen da 'yan Boko Haram suka sace a sauran sassan arewacin Najeriya kuma jim kaɗan bayan shugaban kasar ya bar Borno 'yan Boko Haram suka fara neman kutsawa cikin garin Maiduguri to sai dai ba su yi nasara ba kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Haruna Dauda ya aiko mana. sai dai a jihar adamawa mayakan na boko haram sun yi banna sosai a wasu ƙauyuka za ku ji bayani a rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana a jihar bauchi kuma hukumar 'yan sanda ta kama wasu mutane 40 da ake zargi da hannu a cikin rashin da'ar da aka yi ma shugaba gullak jonathan a ranar alhamis da yake yau lahadi ce grace alheri abdu na ta yi da shirin bishara amma da farko ga labaran duniya masu saurare tare da sallama mahukunta a najeriya sun ce 'yan kungiyar boko haram sun sako akalla mutane kusan 200 da suka kame tun a farkon watan wanda wato a jihar yobe da ke arewa maso gabashin kasan suka ce daga cikin waɗannan adadin 190 mata ne da kuma kuma ranar juma'a ne da ran asabar 'yan boko haram din suka sake su idan ba a manta ba a ranar 6 ga watan janairu 'yan boko haram su kai hari a garin katarko kana suka banka wa garin wuta jami'ai suka ce ba mamaki yanzu akwai sauran mutane a hannun 'yan boko haram ɗin wannan kungiyar ta 'yan boko haram sun jima suna kai farmaki a sassan arewa maso gabashin najeriya a shekarar ta gabata ma sai da suka kai hari a wani gari wato chibok inda suka yi awon gaba da yara mata har su kusan ɗari uku haka kuma a wata sabuwa yau lahadi an yi ɗauki ba daɗi tsakanin 'yan boko haram ɗin da sojojin najeriya a garin maiduguri sai dai kawo yanzu ba a samu yawan mutanen da suka jikata ba sakamakon wannan buɗewa juna wuta da aka yi sai dai a waje ɗaya kuma sakataren harkokin wajen amurka jan kerry zai kai ziyara a najeriya inda zai gana da shugaba johnson da ma ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tuta jam'iyyar adawa wato janar muhammadu buhari da su yi wa allah da ma'aikinsa su tabbatar an yi zaɓe na watan gobe cikin kwanciyar hankali da lumana sanarwar dai ta fito ne daga ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce keri zai tafi birnin Eko birni mafi yawan jama'a. Kana zai jaddada muhimmancin ganin an samar da zaɓen gaskiya kuma sahihi. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. An ratsar da ‘yar Galungu a matsayin shugaban ƙasar Zambia na shidda bayan da ya kada abokin karawarsa da ‘yar taƙi. Abinda abokin karawar nasa ya sa kafa ya fatali da shi. hukumar zaɓe ta ce Mr. Lungu na jam'iyyar mai mulkin ƙasar ya samu kashi 48 ne da ɗigo uku yayin da abokin karawarsa hakayende hashlima na jam'iyyar united party for national development ya samu kashi 46.7 zaben wanda aka kammala shi ranar asabar hisilaci ya yi zargin cewa zaben na cike da magudi domin ba shine ra'ayin mutanen kasar ba an dai fara jefa kuri'a ne tun a ranar 20 ga watan nan amma tilas aka ɗage shi biyo bayan ruwan saman da aka yi a kamar da bakin kwarya a wasu sassan ƙasar. an dai samar da zaben ne sakamakon rasuwan shugaban kasar Michael Sata a watan Oktoba. Yawan sabon shugaban da aka zaɓa wato Mr. Lungu zai cike wa'adin shugaba Sata ne kana daga bisani a zuwa wani sabon zaɓe a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kafin zaben na Mr. Lungu shine ki rike da ma'aikatar shari'an kasar da kuma ma'aikatar tsaro. Ya ce fatarsa ita ce ya kammala ayyukan marigayi akan abin da ya shafi harkokin tattalin arzikin ƙasan. Sai dai masu sa ido da suka ga yadda zaben ya gudana sun ce jama'a ba su fito ba sosai saboda yanayin da aka yi zaɓe a lokacin amma fa dai sun ce an kammala an wato an kamanta adalci a zaben dama bayan rasuwar Musa Sata mataimakin shugaban kasa ne Gay Scott ya ɗare kan karagin mulkin kasar a matsayin mukaddashin shugaban kasa wanda dokar kasar bata ba shi damar tsayawa takara ba domin ko iyayensa ba haifuwan 'yan kasar ba ne. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ce ya amince da batun shugaban Narendra Modi akan samarwa ƙasashen yankin yammacin tekun Fasifik wani sabon alƙibla a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin new delhi jim kaɗan da isowar shugaba obama a ƙasar india obama shi da shugaba narendra ya ce sun cimma matsaya a kan su ƙara inganta kyakkyawan dangantaka na abin da ya shafi harkokin tsaro a tsakanin ƙasashen biyu shi ko mr narendra ya ce an ƙara buɗe wani sabon babin kyakkyawan dangantaka ce tsakanin ƙasashen biyu yau ne dai shugaba obama ya sauka kasar india a ziyarar kwanaki uku da zai yi wanda kuma shine irinsa na farko da wani shugaban kasar amurka ya taɓa yi a kasar tun lokacin da kasar ta zama jamhuriya domin nuna muhimmancin wannan ziyara ta shugaba obama ya sa prime minister modi ya karya dokar taron baki na kasar inda ya isa bakin jirgi da kansa ya tare bakon nasa kuma ya rungume shi domin nuna farin cikinsa da wannan ziyara tasa tattaunawar tasu zai fi mayar da hankali ne akan abubuwan da suka shafi kasuwanci tsaro canjin yanayi da kuma maganar nukiliya a yi bikin karamawa kwarai da gaske a fadin shugaban kasar a sa'ilin da shugaba obama ya sauka kasar kana ya aza horon kallo a wajen tunawa da mahatma gandhi kafin su tattauna da mai masaukin nasa kuma a yi liyafar cin abinci gobe ne dai idan allah ya kai mu shugaba obama zai halarci bikin zama kasar jamhuriya kana ya yi wa taron shugabannin 'yan amurka da na Indiya wato 'yan kasuwa Firaministan Japan Shinzo Abe ya yi suka da kakkausar lafazi cewa fillakan ɗan ƙasar Japan ɗin nan da aka yi na da 'yan ƙungiyar ta'adda suka yi a matsayin wani mummunar abin da ƙasar ba za ta lamunta da shi ba. Shugaban ya yi wannan kalami ne a wani jawabin da yi wa 'yan ƙasar a kafofin yaɗa labarai yau Lahadi. Ya ce ƙasar ba za ta ba da kai ga aikin 'yan ta'adda ba kuma ya yi kira ga masu aikata wannan ɗanyen aikin da su gaggauta sake mutumin da suke hannunsu wato keji goto ɗan jaridar nan mai zaman kansa. Ladan Ibrahim a Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya. Shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan ya yi ma al'ummar jihar Borno alkawarin kwato 'yan matan Chibok waɗanda 'yan Boko Haram suka sace tun a cikin watan Afrilun shekarar da ta gabata. shugaban ya yi dai wannan alkawarin ne lokacin da ya zai ci garin Maiduguri a jiya don ƙaddamar da yaƙin neman zaɓensa a jihar Borno. shugaban ya ce dole ne mu kawo ƙarshen waɗannan mahara wanda ka hallaka jama'a haka siddan ba tare da wani dalili ba su kuma kona dukiyoyin jama'a ya ce ba za mu yarda da wannan ba ya ce kai ba wani mutum da ke shugabanci zai ce yana jin daɗin irin abubuwan da ke faruwa musamman ma na tashin hankula inda yake ya ce duk lokacin da ya je irin waɗannan matsala na faruwa hankalinsa tashi yake matuƙa. ya ce za mu iya namu kokari na ganin cewa mu maido zaman lafiya a jihar borno da yobe da adamawa da gombe da kano da ma jihar naija da kuma dukkanin jihohin da ke fama da irin waɗannan tashe-tashen hankula a faɗin ƙasar shugaban ya kuma alƙawarin gina gidajen mutanen da aka kona da haɓaka harkokin noma kuma sabon da basu suka ga manoma don inganta harkokin noma a ƙasar shi ma ɗan takarar gwamnan jam'iyyar pdp a jihar borno alhaji muhammad imam da shugaban ya ƙaddamar da shi ya ce lallai zai iya nasa ƙoƙari na ganin cewa an maido da zaman lafiya a wannan jiha. ni niyata zan hada kai da dukkanin hukumomin tsaro all security agencies na kasar nan zan je hada kai da shugabancin kasa in je in yi musu baya in kwanta in roke su in ba su hadin kai in cire dukkanin wani resources da yake mu taimaka jami'an tsaro mu ba su karfin gwiwa mu siyo kayayyakin fada mu nemi taimako daga duk wani wurin da za mu iya samuwa mu kawo mu gan cewa mun kawo zaman lafiya kasan da yanzu Allah an je kammala wannan taro lafiya inda shugaban kasan ya koma babban birnin tarayya Abuja don tunkaran wasu jihohin sai dai al'umma da dama sun yi tafiyar sayyada ganin yadda aka tada dukkanin hanyoyin motoci da jama'a kan iya bi har na kusan tsawon awanni shida sai lokacin da jirgin shugaban kasan ya tashi sannan aka saki waɗannan hanyoyi. To sai dai kuma tahiyar shugaban kasar ke da wuya waɗansu mahara ko kuma waɗansu mayakan da ake kyautata zaton cewa 'yan boko haram ne suka yi ƙoƙarin horma garin na maiduguri waɗanda sojojin Najeriya da kuma matasan nan masu aikin tsaron sa kai da ake kira civilian JTF suka yi musu taron dangi suka fara hwahwatawa da su. Har da ya zuwa lokacin da Haruna Dauda ya aiko mana wannan rahoto na gaba da za ku ji, waɗannan matasa da sojojin Najeriya na can suna karawa da waɗannan mayaka da ake zargin cewa 'yan Boko Haram ne. kuma kamar yadda ake ta yayata labarin cewa mayakan boko haram din sun samu shiga garin maiduguri wannan batu dai ba haka yake ba kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da haruna dauda ya aiko mana tun a daren jiya har zuwa wayewan garin yau ne dai mazauna birnin maiduguri suka dinga jin karin harbe-harbe da karan wasu ababa masu fashewa wanda hakan ya haifar da fargaba da zulumi ga zukatan jama'a zuwa wayewan garin ne dai jama'a da ke anguwannin da ke baki bakin gari sun ringa ficewa daga anguwannin nasu zuwa cikin gari don gudun irin abin da kakai ya komo na ɗaya fita kan babban titin da ke cikin garin maiduguri inda naga ɗaruruwan ababen hawa na ta zuwa zuwa cikin gari yayin da wasu mata da ƙananan yara ke ta taka sayyada don gudun tsira daga wannan hari da ake zaton 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne suke ƙoƙarin kawowa zuwa birnin maiduguri sai dai wata majiya kwakwara ta shaida min cewa waɗannan mahara na ta aran gaba ne tsakanin su da yayan kungiyar sa kai wato civilian JTF da haɗin gwiwar jami'an tsaron sojan ƙasar wanda ake ta misayar wuta kanin waɗannan yayan kungiya da ake zaton yayan kungiyar Boko Haram din ne da kuma waɗannan matasan sa kai da ake kira civilian JTF na dai kira wasu daga cikin waɗannan matasa ai sa kai da ake kira civilian JTF din wanda a lokacin suka ce da ni suna filin daga ba daga jin irin abubuwan da ke gudana ta wayar telefon zaka san cewa ana taɓarin wuta ne su da waɗannan mahara gaba dai abin da suke cewa wallahi yanzu haka nan mun muna almost zero now we are fighting with the Boko Haram now right now amma dai ba ba su da alamun za su na eh, ah, thank you ci gaba da wannan hari dai ya zo ne a daidai lokacin da shugaban kasar Najeriya shugaba Goodluck Kabila Jonathan ya zo garin Maiduguri da gudanar da yakin neman zaben sa inda nan ne ma ya alƙawarin kawo ƙarshen waɗannan 'ya'yan ƙungiya, da ya ce nan ba tsawon lokaci ba zai kawo ƙarshen su yanzu haka bayanai da muke samu daga karamar hukumar Manguno da ke jihar Borno wadda ce karamar hukuma ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi goma da ke arewacin Borno da 'yan Badinga ba su mamaye ba da kuma ke da wani barikin soja yanzu hakan waɗannan mahara na ci gaba da fafatawa ne da jami'an sojan garin sai da wasu bayanai na nuna da cewa waɗannan mahara suke da iko a wannan gari yayin da wasu ke cewa jami'an sojan har yanzu su ne da wannan gari har yanzu dai babu wani takamaiman bayani daga wajen hukumomin tsaron kasar sai dai wani sanarwa da mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai nake garin Maiduguri kanal Sari Usman ya aikewa wani ma labarai wanda ya bara ruham ta zirga-zirga har na tsawon awanni ashirin da hudu. kuma illa ma sha Allah yanzu haka dai jiragen yaki ne ke ci gaba da shawagi a sararin samaniya don gano inda waɗannan mahara suke. yayin da nake samun wasu bayanan daga wajen jama'a na nuna cewa waɗannan mahara ba su da daɗi ba halin waɗannan matasa 'yan sa kai da ake kira civilian JTF yayin da aka ci sojojin da ke mashigan garin Maiduguri sun arci sun bar bakin aikin su lokacin da waɗannan mahara suka tunkare su yanzu haka dai ba wani takamaiman bayani da zaka samu daga wajen hukumomin tsaron game da wannan hari ko kuma yunkuri da waɗannan 'yan bindiga ke yi na kokarin kutsawa birnin Maiduguri sai dai da alamu waɗannan matasa na taka musu birki wajen ci gaba da jajircewa na tunkarar maharan kai tsaye Haruna Dauda biyu

To sai dai daga jiya Asabar zuwa yau Lahadi, 'yan Boko Haram ɗin sun tafka gagarumar ɓanna a wasu ƙauyukan jihar Adamawa, sun yayyanka mutane sun na gidaje ƙurmus, kamar yadda za ku ji wato wannan shaida da ya tsira da ran shi ya shaida ma Ibrahim Abdulaziz. sun zo su kamar da na faɗa maka sun kuɗa mana gari da baki daya sun yayyanka mutane kamar yanka rago har yanzu ba mu gani wani dauke da aka yi mana ba. a ba na jiya nan yau da suka da suke zuwa nan ba a tura sojoji ba ne. babu komai da muka samu ba bana. Eh, sun kashe mutane ba a kawo mutane da suka kai ba zan yi gaba don suna nan da yawa mutane da shi. to ne kai muke su dumi daga goje gwamnati ya zo su zo su kama kama su cire daga hannun su har yanzu mu ba mu cire ba ya zo haka nan muna ba dutse muna cin dutse muna zama cin dutse muna kama. sojoji a yankin ku ne. ba a soja a gefen mu duka abin da kama inda na iya maka eh, yadda shafai eh, vama wumshi eh, garba na kamala suna duk ba su da ko daya muna rokin gwamnati da Allah da ta sama kamar da sani security sanan ta je ta garta yanzu yanzu da nake magana da kai ka ga wutar da ke ce gidajen yanzu da Allah ne ya fita ne yanzu wallahi an kashe mutane a ciki su mu ba mu san kowane mutane aka kashe yanzu haka na kuma aka kama mutane ma an tafi da shi ma da yake tabbatar da wannan harin Mr. Adamu Kamala da ke wakiltar mazabar Michika majalisar dokokin jihar Adamawan ya ce da mayakan na Boko Haram sun yi wasu da dama yankan rago da kone-kone. To a gaskiya abin da yake faruwa abun takaici ne akan mutane. Ina gaya maka da mutane aka bi a kansu aka yi kone-kone aka yi kashi ba iyaka. Muna roka gwamnati ta zo ta kasance ta shiga ta taimake mu a da mana mutanen a wannan wuri. Idan Najeriya lalle ta san cewa mu kasana na Najeriya ne, dole Najeriya ta tashi, ta yi abun da zai zo ya cece mutane mu. Ba za a bar mu ana kone-kone gidaje mu ana yanke-yanke ana yanka mutane mu kamar raguna kuma ba wai laifi muka yi ba kuma gwamnati tana gani tana nada hannunta gaskiya tamkar ba za yarda ba. Kawai yanzu dai hukumomin tsaro a jihar ba su karin haske ba game da waɗannan sabbin hare-haren a arewacin jihar Adamawa, Ibrahim Abdulazizu, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. A jihar Bauchi kuma hukumar 'yan sanda ta kama wasu mutane arba'in da ake tuhuma da hannu a izgilancin da aka yi ma shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan ranar Alhamis da ya kai ziyarar wato da kai ziyarar yakin neman zaɓe. Ga kuma kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchi DSP Haruna Muhammad da ƙarin bayani kan abin da ya faru. To abin da ya shekaran jiya shugaban kasa ya zo rali na kamfen na president wasu matasa suka banza ma gari sai suna ta zaman tada da muka samu rahoto sai muka zarzaya muka fasa su sannan kuma muka kama guda arba'in a cikin su akwai baturen na sanda ɗaya namu da lamin garba sun ji mata ciwo a kan garin harwasa su akwai kuma batu da yake cewa jam'iyyar apc ma an kona mata ofis eh mun samu wannan labari gwamnan jihar bauchi malam isa ya guda ya ɗora alhakin rashin mutuncin da aka nuna wa shugaba goodluck jonathan kan munafukan 'yan siyasar pdp da ke zaune abuja a hira da manema labarai don a bincikenmu ya nuna ba wani ɗan adawa dai mana wannan muye mu ne muka yi makamu wannan kuma mutanen pdp ne wanda suka taho daga abuja su suka haddasa wannan fitanan kuma sun faɗa akan cewa lalle sun zo sun tattara yara sun ba su zurar ba musu kuɗi su akan layi suka ɗauko su kuma suka suka saka su akan hanyoyi a cikin gari suka ɗauki hayan motoci suna rarraba musu tsintsiya kuma suka ce in mai shugaban ƙasa ya zo shigewa a daga mashi tsintsiyan nan kuma a jefe shi sun yi hakan ne don a hanyar da makanta mu shugaban kasa ya san cewa abun nan a isa yi guda ba kowa ne a kasar a cikin garin bauchi ba apc ma sun ce an kona musu ofis ɗinsu a lokacin da aka yi wannan ayyukan ta'addanci allahu ya lamu ni na tabbatar maka ba yaran nan an yi rikurutin ɗinsu mutanen mai suka rikurutin ɗinsu amma wanda suka kona eh, ofisin apc allah ya lamu ba mu sani ba ko waɗansu ne daban ko yan pdp ne ko yan apc ne su ma da suke su ta da fitana ba mu sani ba shi ma dai dan takarar kujerar gwamna a jihar bauchi a karkashin jami'ar apc barista muhammad abdullahi abubakar ya gana da manema labarai inda ya roƙi magoya bayansa da su yi haƙuri kuma kada su mai da martani kan kona musu ofis da aka yi. sunana barista Muhammad Abdullahi Abubakar makasudin kiran wannan saduwa da ku 'yan jarida saboda samu dama in yi kira ga magoya bayan mu na jam'iyyar APC a ko ina suke a fadin jihar nan da dan Allah dan annabi kar a tada hankali kar wani ko da wasa ya ce zai mai da martani. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin bishara. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara shirin da ke kawo muku rahotanni da hudu ba kan abin da ya shafi rayuwar mabiya addinin kirista. Yayin da manyan jam'iyyun siyasa a Najeriya suke ci gaba da kira ga magoya bayan su su kiyaye doka da oda su kuma kawu daga tashin hankali a lokutan zaɓe. Shugabannin addini su ma ba a bar su a baya ba. Reverend Dr. Shu'aibu M. shugaban kungiyar haɗin kan Kirista na shiya arewa maso gabashin Najeriya shi ma ya jaddada wannan kira. A sanin mu yanzu dai a Najeriya mun gode wa Allah saboda Najeriya ta koma kan demokradiyya tun daga 1999 kuma ya zama mun koya mun yi rarrafe muna kan tafiya a ciki kowa ya san inda ya tsaya. jan hankalin da nake so in yi wa al'umman Krista da ma kristoci da waɗanda ma ba kristoci ba a najeriya da kuma musamman arewa maso gabas da farko in jaje ma yankinmu saboda wahalar da muka shiga ciki tun tara zuwa yanzu a kan waɗannan boko haram ya zama dole mu dada dogara ga allah mu kuma dada ci gaba cikin yin addu'a saboda ubangiji allah kansa ya shiga cikin wannan al'amari ya taimake mu mu fita cikin wannan kunci nan ba da jimawa ba abinda nake so in kara faɗi a nan shine a siyasa dai masu iya magana aka ce ba da gaba ba saboda haka duk abin da ke akwai kowa a jam'iyyar da yake tsaye a ciki ya tabbatar ya aikata gaskiyar abin da ke akwai sani na ne shine ko kai shugaba ne a bangare daban-daban ko kai fasto ne ko limami kake an shiga cikin bitoci iri daban-daban kafin wannan lokaci na zamantakewa abubuwan da muka koya na mu zauna lafiya da juna su ne yanzu ubangiji Allah ke so ya gwada mu a zaɓuɓɓukan da ke tafe musamman a watan biyu idan Allah ya kai mu sha hudu ga wata na wannan shekara da muke ciki ina kara kira da cewa kowa ya natsu ya kame kansa kada mu yarda abin da ya faru da mu dubu biyu da goma sha ɗaya ya faru wato sakamakon zaɓe in ya fita idan kai baka samu ba ka rungumi ƙaddara nufin Allah bai cika a kanka ba yanzu hakan nan sa'an nan idan ka samu kai ma ka gode wa Allah sa'an nan ka yi tafiya tare da kowa da kowa wannan shine abin da Ubangiji Allah ke so ma'ana mu zama masu abinda bature ke ce da shi sportsmanship idan ka rasa yau Allah ne ya nufa baka samu ba amma ka rungumi wanda ya ci ka yi tafiya tare da shi haka ma wanda ya ci kada ya yi tafiya cikin tunani da cewa a'a na ci wancan da ya yi kiyayya da ni ba zan yi tafiya tare da shi wannan ba zai kawo mana ci gaba a kasanmu Najeriya ba ganin ma cewa waɗannan masu takara musamman muhimman jami'un nan guda biyu na pdp da apc sun sa hannu akan cewa ba za a yi fada ba ba za a yi tashin hankali ba ya nuna za su rungumi abinda amsan hukumar zaɓe ta yi mana ana anan shine wanda aka zaɓe shi shaman na hukumar zaɓe shi jega an dube shi ne ba ta wajen jinsinsa ba ba ta wajen abin da ke akwai ba amma bisa ga hali na ɗoriya kan abin da ya tabbata gaskiya shi ya sa ma aka zaɓe shi tun lokacin da aka ce shi aka zaɓa domin ya wakilci wannan aiki abin da ke akwai ni a matsayina na shugaba ina kiran mu mu ci gaba da yin addu'a idan mun yi mitin na shugabanni za mu sa lokaci na musamman mu ware a wannan mu mu sake sa kanmu a cikin addu'a Allah ya taimake mu mu yi komai cikin lami lafiya. Yawato, Yaya kake gani za a iya magance abin da ya faru a zaben shekara ta 2011 da aka yi tashe-tashen hankula da kuma kone-konen wuraren ibada bayan sanar da sakamakon zabe kasancewa dole wata jam'iyya ta ci dole wata jam'iyya ta faɗi. Shi ne eh, ma abin da muke faɗa dole abin da yake ya kamata mu ja hankalin mu ta wajen shugabanni na jam'iyya da kuma 'yan takara dole su ja hankalin magoya bayan su ta wajen wa'azantarwa. fastoci da limamai ma a wuraren ibadansu da yake suna da membobi iri daban-daban mabambanta a jami'u a ci gaba da wayar da kansu kowa ya ya rungumi abin da zai faru yau in Allah ya nufe ni na ci na ci kenan sai in gode wa Allah in yabe shi in kuma yi aiki domin ci gaban kasa amma in na fadi ba fada za a yi kuma ba domin aiko masu kokawa a fagen kokawa ba a ka yin fada idan aka kada wani sai a rungumi wannan babban abin da yake kira shine shugabanni su tabbatar sun rike adalci su rike gaskiya. To gale. tsaro kuma muna roƙon su su yi aikin su a bayyane ba tare da nuna sani ko sabo ba su yi tafiya yadda ya kamata. To Allah tabbatar da alheri ya kuma ƙara zaman lafiya da haɗin kan ƙasa. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Reverend Dr. Shu'aibu Bell shugaban kungiyar haɗin kan Krista a arewa maso gabashin Najeriya, da kuma Adeyemi Adelaja da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba, da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. A gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya. To labaran a takaice. Sojojin ƙasar Pakistan sun ce sun afka wani makoyan 'yan ta'adda kuma sun banka wurin wuta wanda ya musabbabin mutuwar wasu daga cikinsu har su 35. Sojojin suka ce sun kai farmaki ne yau dinnan a wani wurin da ake kira Data Khan. kusa da bakin iyakar kasar afghanistan sai dai an ce kuma hadda wasu sojojin kasar waje na cikin waɗanda suka mutu sakamakon wannan harin sun ce sun kaddamar da wannan mummunan harin ne ga 'yan ta'addan da ke yankin waziristan tun a watan yuni jami'an suka ce sun kai wannan farmakin ne kuma ya yi dalilin mutuwar 'yan ta'adda kusan su dubu yayin da su ma sun yi hasarar sojoji kusan 200 kun cewa mahukunta a najeriya sun ce 'yan kungiyar boko haram sun sako akalla mutane kusan 200 da suka kame tun a farkon watan waɗanda 'yan asalin jihar yobe ne da ke arewa maso gabashin ƙasar suka ce daga cikinsu adadin 190 mata ne kuma ranar juma'a da asabar ne 'yan boko haram ɗin suka sake su idan dai ba a manta ba a ranar 6 ga watan janairu ne 'yan boko haram suka kai hari a garin katarko kana suka bankawa garin wuta an rantsar da wato Edgar Lungu a matsayin shugaban ƙasar Zambia na shidda bayan da ya kada abokin karawarsa da yattaki abinda abokin karawar nasa ya sa kafa ya fitali da shi hukumar zaɓe na ƙasar ta ce Mr. Lungu na, na jam'iyyar mai mulkin ƙasar ya samu kashi 48 ne da digo uku yayin da abokin karawarsa Kahinde Hachilima na jamhuriyar United na jam'iyyar United Party for National Development ya samu kashi arba'in Da da da digo bakwai. takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma kamar yadda kuka sani yau babu shirin dare saboda haka sai gobe da sahi idan Allah ya kai mu ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shiryen da suka hada da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. sannan kuma da la'asariyar goben bayan shirin karye hudun da kuka saba ji kar ku manta kuma ku saurari sabon shirin yau da gobe wanda ni da jamila kabiru fage muke gabatar muku daga litinin zuwa juma'a yanzu a madadin da ibrahim ayawa wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya hada mana sauti mr yemi obajimi da injiniyan mu mr al santos mun ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata sai kuma gobe da la'asar idan allah kai mu ku ji ni da Jamila Kabiru Fage a cikin shirin yau da gobe. This program has come to you from the Voice of America, Washington.